don allah malam a karatun addini ka taimaka ka gaya mana malamanka don mu rika sa su a cikin addu'ar mu ta alheri shi malami na sai ka san shi da kai addu'a Allah zai karba aran ya yace Allah ya biya bukatun Isa Ali Ibrahim Fantami da a Abdullahi Abba Zariya da malamansu su yayi ko bai ba so da ka ba sai amsa ba ko a bisa ga ta'arifin malami bisa ga definition na shekul islam in na ce zan kira malaman da suka karantar da ni suka amsa sunan malamai wallahi darasin yau ba zai isa ba waɗanda suka kai na cewa na malami na ne saboda zan kira sama da mutum ɗari wanda kowa ya amsa sunan a bisa ga shari'a na ce malami na ne ya fi mutum ɗari amma a takaicen takaita tun da kun ce za ku yi addu'a ne wa mamata malamai na malamina na farko da na biyu shine mahaifiyata da mahaifina duk wani wanda ya koya mun addini bayan su ne don mun tashi a gida aka fara karantar da mu addini amin ya hayu ya kayyum karatu tun daga kulhuwa falaki nasi zuwa alamtara zuwa sabbi a gaban mahaifiya na koya wannan kuma tun mutum bai ma san menene qur'anin ba mahaifi na Allah ya ji kansa shi ya fara koya min qawaidi da ahalari a bakinsa na koyi wannan a bangaren qawaidi wajen la'ira ma'anar lala khaliqu ba mahalici sai Allah wala raziqu ba mai arzuta sai Allah wannan mahaifiyata ta koya mini kuma da ka ake yi muke haddace lokacin ba a ma ba mu littafin mu rike lokacin da na kai shekara hudu na fara tafiya makaranta gabanin na je boko an kai ni wajen wani malami sunansa malam isiyaka yana hanyar wata anguwa a gombe suna anguwar gabuka allah ta'ala ya ji kansa ya rasu ala ramma ne shi ne malami na farko da na bar gida na je gabansa karatu bayan shi malami na biyu akwai wani aramma da yake babarbare ne na shahada da shi a gombe duk wanda ya sanni ya san malami na ne a haddan qur'ani sunansa alaran masale Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa shi ya fara karantar da ni haddan qur'ani mai zurfa kuma mai zurfi yakan yaba mu ya ce tun da ka shigo tsangaya ba a taba zuwa aka wuce ka ba sannan babu wanda ya shigo tsangaya da shekara ɗaya ka wuce shi ba so duk wanda ya sanni ya sanni da malam sani Allah ya ji kansa saboda amana ta ilimi ko a ramadan ɗin nan sanda na ce a je a binciki iyalansu a wani hali suke ciki saboda haka suka koya mana don na san na tashi a gabansa tun a late 70s zai ce aje a binciki malamin da ya karantar da shi yana can wajen na faɗa waje za a binciki iyalansa ya suke ciki so ya karantar da ni ƙur'ani na yi karatu gaba gare shi kuma shi ya fara koya min lakani na kundi su sanu ƙuri uka falatansa su in fataha na laka su la haula su sun mumbukumun su wa jama'a na hum jama'a Allah ta'ala ya gafarta masa bayan shi akwai wani malam Umar Suleiman iya layin gidan sarkin Fantami yana raye shi wajensa na koma na ci gaba da karatun ashimawi da Iziya Ah, yana tare da mahaifina matuka da gaske so nakan je ɗan ɗakinsa yana nan a gefen zaure a nan muke karatu so waɗannan su ne na fara karatu bayan nan a gombe akwai sheikh muhammad adamu da koro limami ne na federal teaching hospital na gombe yayana ne da mahaifiyarsa da babana wa da kanwa ne mamarsa kanwar babana ne to ya karantar da ni littafin balaga na yi karatun na hau sanawiya na farko da na biyu a wurinsa na yi karatun wani bangare na bulugul maram a wurinsa so yana daga cikin da suka karantar da ni kuma dan uwa ne na jini kuma wana ne na tashi na ganshi a cikin gidanmu yana shiga ɗakin mahaifiya ta haifi ta kamar yadda nake shiga har yanzu yana nan yana limanci shi ma ya karantar da ni bayan shi akwai malami na na luga da ya rasu dr muhammad ibrahim alkazi waɗanda suka yi karanta arabic language shekara 25 a jami'a sun san shi ya karantar a gamborin gala arabic village yana dawowa ya yi tafsirin ramadan a can zai dawo gombe hatsari ya rasu so na yi karatun bangare mai tsawo na alfiyatu bunu malik a wurinsa yana cikin malaman da na sani suka fi kowa ta tawali'u a duniya yana zuwa wuri na koyan kwamfuta idan ya zo zai koyi kwamfuta daga kwanan anguwar mu yake kwabe takalman sai riko su a hannu ya zo koyon kwamfuta saboda wai ilimin kwamfuta yake girmamawa to waɗanda suka yi ilimin ƙur'ani kwamfuta wannan ya za su yi na ƙur'ani ko hadisi akwai sheikh sale sadauki wanda na yi maganar rasuwarsa a nan lokacin muna shama'il malami na ne yana cikin waɗanda kuma na san allah ta'ala musu baiwa da ƙarfin hadda a karatu yana da ƙarfin hadda a gidansa na yi karatun ɓangaren iziya mai yawa na yi risala na yi askari na yi ɓangare mai yawa na muktasar na yi shu'ara'ul jahiliya sannan na yi muƙamatul harir in dai luga ne da fikihu to gaskiyar magana a dai tashi na agwamben aka same shi sai dai a ce subhanaka allahumma wa bihamdika wani lokaci sheikh dahiru Man bauchi ya same ni ya ce ai malamin ka tare muka yi karatu da shi na cewa ya ce malam sale ko ka ɗauka ban san malamin ka ba ne ya ce to ai mu muka karantar da kai sosai muka yi raha dai da shi zai ce to ai malam sale sadauki wansu ne a tsangaya suna haddan qur'ani a makaranta sau da shi ɗalibi ne amma a cikin yayunsu ne suna gabansu lokacin da ya rasu na je gidan suka ce shehi ɗahiru ya turo ta'aziyya jiya mota ta bannan wurin ya turo wakilai a zo a yi ta'aziyya so na yi karatu a gabansa lokacin da nake karatu ɗansa abokina ne tare muka rashi shi kuma sunansa shek ibrahim sale sadauki yana raye in na zo gaban malam bai nan ko yana da uzuri to sai in je gaban ɗan nasa abokina yana gabana a fikihu to sai ya kara mun ko risala ko askari saboda ni haka nake ko aboki nake da shi in ya karanta abun da ban karanta ba to bana barin ka in na je wajen malam aka ce malam bai fito ba iya da uzuri sai in je wajen sance to yau da kai za mu yi a'a to ai malam ne in ce kai ma malam ne tunda ka wuce ni anan sai mun yi to shi tare muka tashi da shi tare ma da cewa na girme shi amma dai tare muka tashi so waɗannan kaɗai kuma akwai waɗanda aminai na ne mun tashi tare wasu tun daga tsangaya wasu primary irin su Sheikh Tahir Ino Ibrahim Imam na Jami'a Sheikh abraman Mai Gona Malam Muhammad Aliyu Sheikh Sale Ibrahim Sale Sadauki duka waɗannan abokanai ne aminai tare muka yi karatu amma a cikin su duk wanda ya karanta wani bangare da ban karanta ba ina koya a wurinsa ni ko ɗana ne ya iya karatu in dai ban iya wurin ba to sai na koya ina da yadda ina alfahari da tana jiniya secondary school akwai abin da ban iya ba ta koya mini kuma wallahi na koya a kan rayuwa ba wai addini ba amma ta ce mun an koya musu kaza sai na ga abin ban gane ba sai na ce mata zo mu yi karatu ta ce tana jin yawan ci abinci ki koshi ki zo mu yi kuma ta ci ta koshi ta zo kuma ta koya mun kuma na koya <laughs> so wannan yana daga ciki a 80s an yi hutu mahaifina ya kai ni kaduna wajen shek abubakar muhammad jumi allah ya masa rahama na zauna a majalisinsa wajen wata biyu ina karatu an taba kai ni maiduguri na zauna karatu na yi karatu wurin mutane da yawa daga cikin wanda suka shahara akwai shek abba aji na je majalisinsa na yi karatu yana daga cikin malamai na da zan iya kiransu a yanzu na je misira wani lokaci na zauna na wasu lokuta na yi karatu gaban shek muhammad sayyid tantawi a lokacin shine sheikhul azhar gaba daya shine mufti na kasar misira gaba daya wanda babban malami ne yana cikin malaman da ni dai a ƙur'ani a duniya in aka ce na kirga waɗanda suka fi kowa sanin ƙur'ani a duniya wanda ido na gani yana cikin asabi ko na awwaluna waɗanda dai ido na ya gansu so na yi karatun ƙur'ani misali a gabansa na yi karatun tafsirin ƙur'ani da aƙida gaban sheik abdullahi bin abdurrahman bin jibrin shekara goma sha ɗaya da suka wuce a garin Riyad na je na zauna wurinsa na yi karatun na ji na gaya muku wannan bai wuce sati biyu ba na yi karatun sahihu muslim a gaban sheik abdulmusin bin abbad shine muhaddithul madina na ɗauki shekara ɗaya da yan kai ina majalisinsa ina karatun sahihu muslim na yi karatu gaban sheikh abdulrahman suddai limamin harami yana karantar da zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na zauna a majalisinsa a duk sati ina koyon karatun saba da shekara ɗaya ina karatu gaba gare shi ɗansa sheikh abdulrazak bin abdulmusin bin abbad profesa ne shi kuma na yi karatun kitabul iman a gabansa na ah, ibnu na abu ubaid alkasim bin sallam daga farkon littafin har karshe na yi karatu gaban ɗansa profesa na yi karatun littafin fadlu ilmi salaf a gaban profesa ahmad bin abdurrahman alkadi shi kuma shine daga cikin mafi girman ɗaliban ibnu usaimin rahmatullahi alai shi ma kuma profesa ne na aƙida na yi karatun wannan littafi na ilmi salaf na ibnu rajab a gabansa shi ma yana raye waɗannan na karshe da nake kira suna raye baya ga wannan shekara 22 da suka wuce na yi karatun aƙida a gaban muhammad bin umar alfallata wanda ake ce alfullati wanda yake ta'alim a masallacin manzo Allah sallallahu da yake karantarwa akan dausayin aljanna ma na baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna nayi karatu a gaba gare shi na na nayi karatun usulut tafsir a gaban Muhammad bin Abdul Aziz al-Khudairi ne na ƙur'ani ya karantar da ni usulul qur'an da kuma tafsirul qur'an na yi karatun ƙawa'id na fiqihu a gaban profesa khalid bin aliyu al qushairi shi kuma profesa ne na fiqihu a jami'atul qasim shi ma yana raye ya waɗannan na karshen har ijaza sun bani certificate cewa ga certificate mun koya maka ka je duniya ka karantar ina ga aikai ka taba ganin ijazozi to ran ma ya ga wasu daga cikin ijazozi ina ga wannan ya isa a malaman ko bai yawa ba ko to in na ce za a ci gaba zai hana mu karatu wannan kaɗan daga cikin malaman da suka karantar da ni kenan yan kaɗan amma an ce za a ci gaba to za a haƙura da buɗe baki kenan ko amin ya hayyu ya gaib so da haka sai a ta musu addu'a wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suke raye kuma fa Allah ta'ala ya raba su da duniya lafiya